taba Allah ku kuma tsananin fushinku in an taba shehunanku a'udhu billah a'udhu billah sako ya kai mutanen gane yan ku, me yasa an taba Allah ba ku fushi yanzu ba da jin daɗin duniya da na lahira aljanna na wani ne wala sai sa na gina huduban nan yau akan haƙoƙin Allah ya kamata mu sani kai kun san wasu haƙoƙin kafurai ma sun bema Allah amma masu dunguren yau masu sunan sallah ba su biyo Allah shi billahi alladhi la ilaha illa akwai wasu hakokin da kafirai masu bautan gunki sun bai ma Allah shi amma wallahi mushrikan yau ba su bai masu dungure yau da sunan sallah wallahi wasu hakokin sun kisbe ma Allah sai mun zo da ku ji su a'udhu billah a taɓa Allah ba za ka yi fushi ba yanzu a gane ɗin akwai murya ta mai Kano da na gani Sheikh Abdullahi mai Kano khaliba na na inyas a lokacin a ghana yake cewa mu in kana tare da mu ni din nan zan baka aljanna ko baka sallah da Allah an shiga hakkin Allah ko ba shiga ba wa yake bada aljanna wallahi manzon Allah ma bai bada aljanna za ku zo da mu da mu zo muka faɗa manzon Allah ma bai bada aljanna wallahi bai bayarwa wallahi bai bada aljanna manzon Allah wa yake bada aljanna Allah me dalili akan wannan magana tawa cewa manzo Allah bai bada aljanna me yasa me bayan ba hakkin haƙƙinsa ba nassi muke so nassi ko ƙur'ani ko hadisi na farkon tambaye ku ceto shiga aljanna ceton ce shine shiga aljanna a cece ka ceto wa yake ba da izini ayi yi manzan lazi ya shi inda hu wa zai ceto a wurin Allah illa bi izini sai da izinin Allah sai sa wani wani mutum ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah ina son ran tashin kiyama ka cece ni ka shigar da ni aljanna sai ce ka roki Allah ya bani izini in cece ka sai in cece ka Allahu akbar manzo Allah ya san haƙƙin sa ya san haƙƙin Allah ce ka roki Allah ya bani izini in cece ka sai in cece ka kai kun ga duk wanda manzo Allah ya musu albishi da aljanna wallahi Allah ne masa wahayi yace yan aljanna ne manzon Allah ya faɗa amma manzo Allah shi da kashin kansa bai cewa ni shiga aljanna me ya gaya ma ɗiyarsa? me ya gaya ma danginsa me ya gaya Fatima ya ce ya Fatima binti Muhammad salini ma shi min malin la aguni anki min allahi shay'a ya ce ya Fatima diyata ki tambaye ni duk wani abin ke so na duniya na dukiya ina da shi in baki amma ba dan wadatar da ke da azaban Allah ya shigar da ke aljanna ba in ba ke bauta ma Allah ba ya ce ba dan shigar da ke aljanna ba in baki bauta ma Allah ba ya kira duk yan uwansa idan manzo Allah yana shigarwa firi ko baka yi sallah ba zai baka wa su manzo Allah ai su yafi cancanta shigar da yan uwansa na jini dan su ne aka ce masa wanzur ashiratakal aqrabin aka ce inda ya fara wazi mai fara da su amma duk ya tara da su ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan yana kiran haula haula dangi dangi group na dangansa ku sai kanku wurin Allah ran tashin kiyama in ba ku bauta masa ba ba dan ba ku aljanna ba ba dan wata da ku ta ba haka ya dinga irga irga har fa yazo kan wannan eh, Abu Lahab ba Abu Lahab yace tabballaka ali haza jama'atana tir da kai dan wannan magana ka tara ka ga mana shine ta bayyana Abu ta sauka waye why Abu Lahab baffan manzon Allah ne Abu Lahab baba da Abdullahi ma'aifin manzon Allah mahaifinsa abdul mutar amma ga abin da yake gaya masa amma ku sufaye kun zo kun yaudari magoya bayan ku kuna ba su aljanna har ka iya buɗan baki ka ce wai mutum in bai sallama in yana tare da kai zaka ba shi aljanna who are you who are you makaryata kun yaudari mutane kun yaudari magoya bayan ku da ƙarya abinda ba ku da shi kun nuna kuna da shi abinda ba muku izini ba kuna sai da shi to irin wannan magana ne fa yake fusata mai tauhidi kaji yayi wata magana da dan fushi bai kamata yi ta ba irin ta ne Anas Tawfiq yayi don fushinsa ga Allah an taba jalibin Allah amma ku sai an taba shagunanku haukanku yakan tashi idan ku yakan yi ja ku ce za ku yi kisa ku yi ashar na yan tasha saboda tarbiyyar da ku samu kenan an yi zagi ɗaya kun yi goma kun faɗi kalmomin da mutumin kirki ba zai iya faɗan su ba kun zagi babansa kun zagi mahaifiyarsa kun tsaya ga kansa mana wai zagi ɗaya yayi kuma ki ma bai ambaci suna ba ku ko ambaci sunansa ko ambaci sunan babansa kai ya kamata ma an gaya muku kalmar da ya faɗa me ya ce ya ce mu ba ma biyayya ga wani shege haka ya faɗa ya ce ba wani shege da musa biyayya wannan is normal a abin da ma fa kare yake bai faɗa kenan fa ce mu ba ma biyayya ma wani shege haka ya faɗa to a ɗauka kalmar bata dace ba amma has he has he has he mentioned his name no ya ambaci sunansa to kun ambaci sunan babansa kun kun kun fi shi zalunci in ma ya zalunci amtun aslam abinda bai faɗa fa kenan hankalinsu ya tashi kowa in ya fito zagi kowa zagi ya yi ɗaya kun masa goma shine bi muslima ta da alayhi ku yi kwatankwacin da aka yi muku haba haba wannan wani tarbiyya ce wace irin tarbiyya ce to haka suke haka suke sheka ana saufi ina baka hakuri. ni kawai nasiha da zan maka da dan yau kaina mu yi don Allah in mun yi don Allah mun huta mai zagi yayi mai ashar yayi mai kazafi yayi abinda Allah ke nuna duba zuciyarka shin kai ne dan ka ci mutunci ko fushi ne don taya Allah kishi kai wannan kalmar da bata dace ba Allah ya sani ya alam kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur idan kaman ka kibta Allah san me kake nufi balle abin da zuciyarka ta boye saboda haka kai hakuri ina baka hakuri kuma kai dan Allah shikenan wannan shine